الرحمن الرحيم مال عبد الله غندي يجي daga cikin sufofin annabi sallama da ɗabi'unsa kyawawa wa yamna'u an ya tanaja haka ya kamata larabcin ya zama ba wa yamna'u tanaji ba larabcin ga baki da ya zama gwaranci ma wa yamna'u an ya tanaja sunani annabi sallama ku gyara masu yin kufin nawa wa yamna'u an da hamza da nono an an annasi ba ya tanaja babu babu a ƙasa alu baki ne a alu jakai ko ya zawaidi isnani haka yake dama wa yamna'u annabi sama yana hani an ya tanaja sunani duna salisi mutum bi shi munajati su gana su ba ɗaya mutum uku suna nan sai a ce ma ɗayan da Allah ya koma gefe su kuma su biyu to suka yi san ko za su yi annin su sama yana hana hadisi ne yi ko an ka hmm. kada mutane guda biyu su munajati su bar ɗayan sai dai idan shi ya ba su izini ya ce babu komai to babu laifi sai su je shi amma da kayan da Allah ba daɗi musamman kuma yana hango su sai tsayin ya kallo shi sai a samu damuwa ko kuma dama akwai wata yar damuwa a tsakaninsu shi musulunci duk abin da zai kawo baga'in baya so amma ba akwai baga'in fa dole sai an sama in dai za a zauna sai an samu irin waɗannan matsalolin me cewa a zauna zama kawai kullum cikin safa'i ake to wannan yana ya saba ma sunnar Allah dole sai an samu rigingimu sai an samu wani ya bata ma wani rai to shi yasa aka ce ayi hakuri waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wannan ayi tana da ƙarfi duk ayoyin qur'ani na da karfi amma wannan tana tana da karfi a wannan mahallin waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan mun sanya wasu daga cikin ku su zama sashi ga wasu fitina jarabawa wallahi a taswirun mun yi haka ne muga za ku yi haƙuri shi yasa mutumin da ya koma gefe bai mu'amala da kowa baka isa ka siffanta shi da haƙuri ba bai da sifa ta haƙuri ko ƙwara ɗaya amma mutumin da ke zama ya muhalata da mutane komin faɗan da yake da shi yana da haƙuri in dai aka ci gaba da zama da shi in dai bai kai ma matsayin da kakashe jama'a yake yi ba ko zagin su yake yana ɗaɗɗura musu a shan har suka watse suka bar shi ana zaune amma akwai faɗa to wallahi mai haƙuri ne wanda zai da haƙuri ba zai iya zama da ko mutum ɗaya ba ai ragwanci ne rashin haƙuri ne ke sa wasu ba za su iya zama da mata ba ma kawai zai ce shi bari ya zauna shi kaɗai eh. a ishu a zuban shi shi kawai ta zuru zai zauna shi har ya mutu bai san bacin rai shi ce amma kuma zai je kasuwa fa ya je ya miƙa kuɗi a banza da shi me zai faru daga nan kuma sai fushi sai faɗa ba ka gani na ne malam na fara gashi sadaka waje an na ba a zakum li ba'adin fitnatan a tasbiru mutum ya fahimci fikihun wannan ayar zai yi hakuri zai ci gaba da zama da mutane a ci gaba da yafe ma juna duk abin da zai taso za a yi za a yi gobe ma za a iya tunawa amma wanda ya ce shi ya yi makan zakunci bari ya ite zali ya koma gefe wannan shine shugaban raggaye a kai yi haƙuri a ci gaba da zama fa inna zalika yuhzinuhu domin wannan zai fusata shi mutum ɗaya mutum biyu su haɗe masa kai su je su haɗa baki suna magana to sai ya shiga damuwa ya zarge su ya ji bakin ciki a ransa wa kana ibn umar idza kana inda husnani shi yasa sayyidina abdullahi dan umar a matsayinsa na mai bin annabi sama sosai sau da kafa ya kasance idan a wajensa akwai mutum guda biyu waja a salisun yushawiruhu an shay'in idan ɗaya ya zo na uku ya zo yushawiruhu an shay'in yana neman shawara sayyidina abdullahi bin umar ya kulu lirrajulaini ista'khira shay'an shi ce da Allah su dan tsahirta masa na dan wani lokaci ya gana da wancan wa idza kana indahu wahidun amma idan mutum ɗaya ne ya tulubu lahu saniyan to sai ya nemo masa wani hatta ya shawira ad-dakhila eh har shi ya nemi wanda yake nan tare da shi shawara ya neme shi ya ce masa to ka ba da izini in gana da shi yasa ka ga mu zamanin ofis ke da daɗi da kuma wani ɗan teburin da ake sawa hmm. dama ka zo dama in ka zo za ka zauna a nan sai an ce ka shigo sannan za ka shigo sai wani ya fita sannan kuma za ka shiga sannan wannan bai shafi wasu ka'ido daga ciki akwai fatawa fatawa ya halasta a yi fatawa mutum biyu su yi fatawa ɗaya ya zo neman fatawa su biyu yana tare da wani ya ce masa to da Allah ya ɗan fita fatawa ya zo yi ba ya zo bane su fira ba gana za su yi abu fatawa addini ya zo wa ya sani kilan ba a ba shi fatawa ba a lokacin zai halaka to ya halasta sai a ce dan tsahirta ya jira sannan likitanci shara a tibbiya ba daidai ba ne likita ya kiran mutane guda biyu a waje ɗaya yana tambaya wancan kana da sirrorinka daga kai sai shi dama ka yarda da shi ai likita an yarda da shi daga cikin shuru tabibi an ya kuna aminan shi yasa shi mu'tamani ne ka yadda da shi ka je ka faɗa masa sirrinka ko me na ka za ka faɗa mishi abubuwan da suka shafi sirri na sirri na gaske za ka faɗa ma likita ka ce ga abin da ke damun ka shi kuma zai gagga abubuwan da sirri ne ma a tare da kai ya dudduba to sai a ce da wani kuma a ciki ka ba za ka iya ba to amma mu duk kare waɗannan ka'idojin ake yi a ka'idar likita sai a rufe kofa daga kai sai shi ya gama ka ba ya gama maka tambayoyi ka ba shi amsa kaza ya yi maka kaza shi kenan amma shi kenan kawai sai sai kai wani ya faɗo wani ma ya shigo ko kuma ah me damuwar ka kai ma me damuwar ka <laughs> nan ba kauyen likita kenan to sai na Abdullah ibn Umar shi haka yake wa kana alaihi salamu yanha anil qiyam lid dakhili sannan annabi sama ya kasance yana hana idan wani ya shigo a miƙe masa mun sha bayanin wannan malamai sun ce kala uku ne akwai alkiyam lil insan akwai alkiyam alal insan akwai alkiyam ilal insan duk mun sha bayani kan waɗannan alkiyamu alal insani a tsaya a kan kamar yanzu yadda nake karatun nan sai wani ɗan agaji ya tsaya a bayana malamai suka ce babu laifi idan akwai wata maslaha amniyya. da zai ta sa ya tsaya a saman wato abu ne maslaha ce ta tsaro akwai fa'idar da zai yake badawa a tsayuwar tasa ila yana ba da kariya irin tasa ta ɗan adam amma la haula illa billah dama amma min babil akhdh bil ashbab babu laifi zai iya tsayawa a baya amma an kawai dan wani abu ne na jin daɗi na mukami kawai wani abu ne na style kila ma a sa maka wani ya ci gangadi a bayan ka kaga ba ufa talibu wal matsalubu ba ufa harisu wal maharusu ka gani ko to kaga wannan ba shi so daga ya halatta alkiyamu an insan da waccan ka'idar na biyu alkiyamu lil insan alkiyamu lil insani wani ya shigo kawai sai a miƙe wannan ƙasa'an malamai suka ce ba dalilin da ya halasta shi malam ya kama mana hadisin anan kuma hadisi ne sahihi in mun zo ko da mun tsaya a nan sati mai zuwa insha Allah za mu karanta hadisin amma dai hadisin yana cewa man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min na. duk mutumin da shi a zuciyar shi da ya zo waje a miƙe saboda shi alƙali ne saboda shi gwamna ne saboda shi shugaban ƙasa ne sai a miƙe sai ya zauna sannan kowa ya zauna to annabi sunne ya ce ya tanadi wajen zaman sa a wutar jahannama ba kyau sannan na uku shine alkiyam ila al-insan shine a miƙe dan aje a tarbu wani lokacin da sa'ad ibn ubada sa'ad ibn mu'az afwan sa'ad ibn mu'az suna dukkanin su lansariyai ne kuma da ausiyawa ne to suna ka iskari da sa'ad ibn ubada da kuma sa'ad ibn mu'az lokacin da sa'ad ibn mu'az ya zo manzo su ce qumu ila sayyidikum ila yace ku miƙe zuwa ga shugabanku ku tarbo shi so ka zuwa ji a tarbo mutum ya halasta amma irin miƙe wannan da ake kot kowa ya miƙe to in ka shiga kotu kai zaman ka amma in ba za ka ci duka ba in ko ka san za ka ci duka to shi kenan eh, mu an taɓa yin wani abin nan aka yi wa'azi aka kai ƙara aka ce an zagi addini wa'azi ne aka yi sai sufayen tijjaniya yan rika tijjaniya suka kai ƙara suka ce an zagi addini takin ƙara kenan an zagi addini aka kai ƙara nan kotun tudun wada kotun alkali abbas aka sanar aka ce to duk wani nan izala a halarta a can yi aka cika bakin kotu aka cika kotu aka yi raunna shi kenan ana shiga ana shiga aka zo aka aka aka minnan kawai aka zauna su wanda ake ƙara su suka kwakwama gilas ka za a kotu ba a sa gilas kana mai ne ka sa gilas sun kwakwama gilasai ga ran na sun yi shi ke nan suka shiga suka zauna shi ke na alkali yana shigowa kot ya zuba wanda ya miki. kan daga nan ya sha jinin jikin shi yana zama aka ba da wata kabbara akai kabbara mai ƙarfi ka san yan zafi wani zubin fa suna da amfani fa wani zubin Akai kabbara Allahu akbar aka kabbar bari uku ko ta amsa sosai ta girgiza shi kenan alƙali ya kalla ya juya dama ya juya hagu shi kenan ya umarci rijistara mahuti ya ce ya karanto ya karanto ƙara aka karanto kara da waɗanda ake ƙara masu wanda ake ƙara suka fito da aka faɗi su aka maka sake yin kabbara har da ni a ciki a? Ah? Hmm? ban da ni kai kabbara Allahu akbar shi kenan aka gama shi kenan ba masu ƙara sai waɗanda ake ƙara alkali ya ɗan yi rubuce-rubucen zai ɗan yi rubucen zai ɗago ya ce sakamakon rashin halartar masu ƙara wannan kotu to kotu na ta kori wannan ƙara daga gare ta baki aka sake kabarbari na ji an yi ai sun kai bakwai sannan aka fita aka je bakin kotu aka kafa wa'azi <laughs> eh, eh. lokacin liman nan liman mala ali talak shi ya wa'azi ya wa'azi a cikin wa'azinsa ba zan manta bai ce a ah, alhamdulillah dama mun zo nan ne ba don a mana shari'a ba don mun san ba shari'a a nan a kai kabbara ga 'yan sanda can sannan ga kotu <laughs> to Allah shiritar da mu to haka ne aka yi aka wazi to ga shi ne wannan to yin wannan tsayuwa ba a santa Allah shi taimake mu Allah kara mana fahimta addini وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته